sunan abi dawud haka ne gabar hadisi na dubu ɗaya da ɗari shida da sittin da takwas babu sadaka babu da ke magana kan cewa za a iya bayar da sadaka ala ahli zimma ga waɗanda suke kafirai na zaman lafiya kafirai na alkawari wannan sadaka din nan sadaka ta aljihu sadaka wai ce kamar da waɗanda waya mun tambaya ɗazu makocinsa ne ba musulmi ba ne yana sharafa ba shi da lafiya za a iya ba jini za iya gashi <laughs> قال سمع عمر بن أبي شعيب بن الحراني قال سمع عيسى بن يونس قال سمع هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء قال سكت شوى أسماء بنت عمير سكت شوى قدمت علي أمي تتيانا مؤلاء قام ما يبي أتاتا وجينا ragibatan tana mai bukata tana mabukaciya an gane ko ta zo wajen ta ragima ragiba kuna ji da kyau tana mabukaciya fi adi quraishi a lokacin alkawari tsakanin annabi sallallahu da qurayshawa wato lokacin da aka hudaybiya an gane ba zai je wajen su ba su je wajen su ba tsawon sai wata shekara ba zai shiga makka ba duk wannan an sani wannan a shekara ta shida wahiyar ragimatun amma fa tana mai kin musulunci a lokacin mushrikatun tana kafira fa qultu sai ce ya rasulullah ya annabin Allah na ummi qadimat alayya ga mahaifiyata yanzu ta zo waje na wahiyar ragima tana mai kin musulunci mushrika tana mushrika afa afsiluha Shin na iya sadar mata da zumunci qala na'am za ki iya sadar mata da zumunci ki taimake ta usuli ummarki ki sada mata zumunci ba ta abinci ta taimaka mata hadisi ne sahih babun babu da ke magana kan cewa ma la ya juzu man'u abinda ma bai halatta ka hana shi ba kawai sai ka bayar da shi in dai mabukaci zai ce da Allah ba ni wannan abin sai ka ba shi ba fa da sunan gwamnati ba ba fa da sunan abin nan ba a'a wannan tsakanin talaka da talaka ake magana to ina ga uwa uba gwamnati da duk shugaban da ya hana wa mutane wannan abun to babu azzalimin shugaba ba taɓa yin azzalimi a duniya kamar sa ba mana juzul man'u abinda bai halatta a hana shi ba qala sa ubaydullah ibn mu'adh qala sa kahmas an sayyar ibn manzur رجل من بني فزارة عن أبيه عن امرأة عن امرأة يقال لها يا رجل وتم وتم اعتاد أجي سبو هيسة ما لما حديثي عن أبيها ترجله وجمع بنت قاسك واستأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم ما يدينا يعني بإذن الله سلم فدخل بينه وبين قميصه يشغل أكان عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نعلم صلى الله عليه وسلم يشاشع وجعل يقبل ويلتزم وقال سي يدم الشيوة يدنقل سنبنتم من ذا الله سلم ينا كامل جتم من ذا الله سلم ثم قالت يا رسول الله الله ما الشيء الذي لا يحل ملعب كأنم سنة بيا كي قد باب أبن أجي كم بس بيانا شو كم ناس في إياه بيوا بهذا ما بعد رنسا أكنت بس كنا با بس أبن مسلم ما لك أبن كنا menene bai halitta a hana shi ba kare sai an nisa ne masa alma ruwa bai halitta a hana ruwa ba ko a wahale da Allah a taimaka min da ruwa in sha kuma alhamdulillah musulmi suna amfani da wannan ka'idar za ku ko rigima aka a wajen masu abin hawa transporters da mai hawa da mai abin nan ko a ɗauke tafiya nan da zai ruwa sai ya sai abokin tafiyarsa wani tarbiyya an kiyaye ta Allah ya sa a ɗore a kai ƙadar ta yana biyan laye anamin Allah mun shi'un da zila ya shi'un manu'i to kuma sai mai ne wani abu na shi ma bai halatta a hana shi ba ƙadar ta almirish gishiri da kayan gishiri gishiri da abin da ake sa gishirin a cikinsa me abinci an ce gishiri wani ce taimaka makamun da abinci zan ci kawai ka taimaka makamun sun kana da shi ba ka da shi ka ba shi hakuri ba shi ka da shi ka ba shi hakuri kina. kenan gwamnatoci masu hankali ba abin da suke su kokari su ije wa al'umma su sai abinci dai ne ya zama cewa a cewa mutane abin da za su ci abin da za su sha tsaro lafiya in mutum bai fi karfin wa'in abubuwan ba ana cikin fitina ana cikin rigima kwarai da gaske Allah ya shi mu ya ƙara cewa ya rasulullahi annabi Allah man shay'u alladhi la yahillu man'u to kuma sai wani abu ne kuma ba ka halatta ka hana mutum qala da ce an tafi al khaira kai a koda yaushe ka yi alkhairi ka miƙa shi bi maka alkhairi a koma ne wannan rowar ba da ita ce ake arziki ba eh ba da ita ba ne wani sadadi yana da rauni ma'ana tana da kyau babul mas'alatu bil masajid babu da kike magana akan cewa ya halatta mutum ya bara a masallaci mutum ya tashi ce yana bara a masallaci an hana amma kuma shi liman ya ce ya yi umarni da cewa ke bako ya halatta shi kuma akwai hadisi tabbatattu akan haka an gane da kyau قال حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا مبارك بن فضالة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد نا تنبيع شن أتجنكم أكويوني أطعم اليوم مسكينا لأتي يد مسكيني فقال أبو بكر شاو بكر دخلت المسجد مثلا لا تي نشقو فإذا أنا بسائل سيقا ونحن ما دري يسأل ينا روقوه yana so a taimake shi fa wajattu kisara ta khubsin sai na samu masa wani yankuna na gurasa shine kisara ta khubsin yankuna na gurasa fi yadi abdurrahman na same ta a hannun ɗana abdurrahman yana ci fa khaftu sai na karɓo ta minu daga wajensa ba da fa'atuha ilayhi sai na miƙa masa an ji da kyau sanadin yana da kyau yana da rauni ma'ana tana da kyau babu karahiyatil mas'ala bi wajhi Allah ta'ala babu ke magana kan cewa idan mutum zai roƙo kai ya ce don girman fuskar Allah ku bani kaza wani kama ya yi girma wani kenan ƙarsa wa ya ƙarsa abul abbas al-kilauri ƙada alisa ya ƙobi na sa'an al-hadrami haka za ka ce jisunan malaman hadisi an suleiman ibn mu'adini taimi على صاحب المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سمتي لا يسأل بوجه الله باء روقون وانا أبو الدفسكر ألا إلا الجنة أم با الجنة با أنقالكم أعوذ بوجهك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أعوذ بوجهك من سخطك الله أنا فتشي da fuskarka ka tsare daga fushinka na fake da fuskarka na ba ta an gani fuskar Allah wani abu kalmar ma aka faɗa gaban gabanka ya faɗi وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى والشكر يرضى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أنا ما magana fuskar الله وأنا أبقى akwai ما مال عندي سيدي كما كفشي والله Allah ka saja mu da kai lafiya yake cewa wannan shi masalin yana da rauni ma'ana kuma yana da kyau kenan in ya kama mutum ce a taimake shi saboda Allah ya masa amma kar ya sa fuska a ciki an gane ko yawwa babu a tsiyati man sa'ar billah babu da ke magana a kan cewa duk wanda ya ce dan Allah a bashi inda duk wanda ya ce a taimake shi saboda Allah a ɗauka a bashi eh atiyati man sa'ala billah قال سمع عثمان بن أبي شيبة قال أنسان جرير عن العامش عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله شلون يعني من تري دي الله يتي دان الله كتري فاعيزوه كتري شي ومن سأل بالله وان يتي أباشي سبو دي الله فعطوه كباشي ومن دعاكم وان يجي يتيكو زواج وناء وناء الخير فأجيبوه فأمسى مسا ومن صنع إليكم معروفا duk wanda ya muku na abu na alkhairi fa kafi'uhu kuma ku sakanta masa ku masa tukuici fa in lam tajidu ma tukafi'unahu idan ku samu abin da za ku masa tukuici da shi ba fad'u la ku yi masa addu'a hatta tarau annakum qad kafatumu har sai kun ga cewa tabbas ku kun sakanta masa kun masa tukuici sanadin yana da rauni ma'an sanadi kyau babu rajul yukhriju min mali babu da ke magana akan cewa mutum zai iya fita daga dukiyar sai ce yawan dukiyar gaba ɗaya na bayar da ita shi bai rage komai a gida ba ya ɗauki dukiyar ya bayar ta shi mai kuɗin nan ɗaga <laughs> samun musa bin ismail ɗaga an muhammadu bin isra'ad an asin bin umar ibn qatada an mahmud min labidin an jabir bin abdullahi al-ansari qal kunna inda rasulillahi sallallahu mun kasance wajen annabi sallam irja a rajul sai wani mutum ya zo manzon sallam bi bai bayda da kwatankwacin girman kwai min zabin na gol faqala yace ya rasulullahi annabi Allah asabtu hadhihi wannan gwadin samun sanai min ma'adin a wani guri da ake haƙon dinare ake haƙon gol a ma'adani fa khudha ya annabi Allah karbi wannan bai sadaka sadaka ce ma gaira amma fa ita kadai nake da ita wannan shine kadai abin da nake saka da waje fa aradu anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da kai ya ji karba suma tahu min qibali rukunihi al-ayman sai da masa bangaren dama fa qala ga mata haka fa aradu an sallallahu alaihi wasallam da kai gabarin sa suma min rukunihi al-aysar sai ta bangaren hagu da ta fuskar gaba ne fa aradu anhu rasulullahi sallallahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo da kai gaba da su suma atahu min qalbi sai zo ta bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya annabin Allah ka karba amma ita kadai nake da ita yana ta maimaita masa wa qadaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba fa hazafu biya sai kifa masa kirki a baka. an gane ya za ka bayar gaba ɗaya ya ce maka wala tamnun tastakfi kar kai kyauta kana neman ƙari kai kuma kana cikin kyautar shiga tsaka kai kuka na'am fa har sai fa azabu biha fa law asabatu wallahi da yadda ma ya jefa masa inji mai ruwaya da ce annabi sallallahu ya same shi la'uja'atu za ta iya ji mai ciwo aw la'aqaratuhu da ta ƙwarzane shi wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ati ahadukum bima yamlik ya za ɗayan ku ya zo da abin da ya mallaka duka fa yaqulu zai ci hadu sadaqa wannan sadaqa ce kuma ya ƙa'udu kuma sai ya koma gida ya tagumi ya takifu nasa yana cewa mutane su ‘yan masa su taimake shi su ba shi alhalin kuma wannan iya abin da ke da shi kenan khairu sadaqa mafi alkhairu sadaqa da zaka yi ma kana an zariginan wata kai ta a bayan wadata yas'aluka ma za yanfiquna qul al'af al'afu ka gane abin da ya ma baqiya ba'd al kenan abin da ya rage bayan ka biya bukatarka wannan kenan wani sanadi na da rauni ma'an sana da kyau dan san su na Usman bin Abi Shayba قال عن صاحب بن إدريس عن عن ابن إسحاق بإسناد ومعنى زاد خذها a wannan ruwaya kai لك أو الرواية كي أوكي دوكيك غبرمو رجع دوكيك لا عجز bi ba mu da buƙatar sadaka da kai kai shiga dakin kyautar shiga dakin kai kukan da kai ba mu buƙatar abin da ما لكنا بتو سندينا قال سيدنا إسحاق بن إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابن عبد الله عن عياض بن عبد الله بن سعد سمع أبا سعيد الخدري يقول دخل رجل للمسجد ولم تنيا شوف مثلا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا ثيابا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتشكو شنف لقا وتريقا كو ما يدي أنس أنس وقرباكو شنف فطرحوا أكا شنف لقا أتارا إيش كدقا famar na hubi sau bai kai a nufin sanarwa sai ce a ƙara mashin faɗa wata wani zanin sun a ala sadaka sai a nufin sanarwa ya kwaɗai ta a sadaka a ce mutum mutumin nan fa ja'a mutumin sai sake dawowa wa shegari. ya ga an tara masa yau sai sake dawowa da Allah a sake haɗa masa sadakan nan da Allah kun ji gyaran da ake yi ko fatsara a shi kafin annabi sallallahu umarni a yi masa shi faɗan kawai sai shi fatsara a adar sau bai sai yin shi faɗa da rikicin wannan tsannuwa. ba so a bi sai annabi sallallahu duka masu wa ƙara ce hot sau bak a yi rufe maka ƙofar bara je ka samu jari ka tafi bakin kasuwa ko doya ka kasa an gama da kai ai ai ba wata sana'a wai ita bara ba wata sana'a bara babu ita har da wani kwaɗaitawa abincin almajiri a yana da falala malam wani bashi ke nan yadda fa ake wanke riga a tafi ofis ko a tafi kasuwa haka yake yi shi bara yake tafiya shi koyi shi koi su ne na bayan Allah a taimake su a taimake su ko yace shi jika annabi sallallahu alaihi wasallam to ai annabi sallam baya ci da shi da jikokin sa kaji ko wani hadisi hasan ne قال Usman bin Abi Shayba قال يسا جرير عن عامش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مناسبة كتوى إن خير الصدقة ما في الخير الصدقة ما ترك جنا وتتبكين جي تبرقوا كي صدقة كبر ونحجدا باقي كواشي لك أو تصدق به ko mafi alkhairin abin da aka sarƙa da shi an zuhari ginin wanda ka yi shi a bayan wadata wabda bi mas'ud kuma duk sanda za ka yi ka ba wato ka fara da waɗanda kake ɗaukar nauyinsu ko waɗanda suka zama maka dole in ka fitar da zakka akwai wani wanka yana karɓar yanayi an gane ko ka kira wasu a koya mai sana'a karɓi wannan akwai wani wanda kuke tare abokinka ne shi kullum gaba ɗaya kaza kaza kaza taimaka masa kuma ya kamata kai ma akwai irin zakka dan an baka ba su ake kaci ba wani kada ba shi zakka to aure fa zai ƙara wani ce ba malam zan ba da zakka amma 'yan uwana ina tura musu gida duk wannan tura masa wannan na ji kun ce a raba kaza ya ce wallahi malam duk sun ƙara abu ni goma nan ba su don su ƙara aure ba ne na ba su don su je su ƙarfafi sana'arsu to wani sai ya za a da su kenan to kuma wani a gefe guda yana ganin sai ce ai sunna ne ba wani abu da ya yi da ya imani da shi ya tafi kansa suna sai magana wannan auren <laughs> babu rukhsa bi babu da ke magana akan cewa in imanin ka ya kai to an maka rangwame zaka ita tara komai na hannun ka maka bayar an gane in kana da wannan karfin imanin zaka ita tara komai na hannun ka bayar Ba Allahu قال سوق تيمة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب الرملي قال حدثنا الليث عن ابي الزبير عن علي بن جعده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله يعلم على أي صدقة أفضل يتي والصدقة تيتب فلله قال تي جهد المقيم وقال مرشي مرشي يجي ياغو أبي باي وانا كنا وابدأ بمن تعود وتجاهد المقيم وابدأ بمن تعود كفارة دون لك تدعوك النوم kaga marashi an ci kuma ya sadaka kaga abin da ke حديث نفعي قال أحمد بن صالح وعثمان بن أبي شيبة وهذا حديثه قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا هشام بن عسعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول اتناج عمر بن الخطاب نتوى أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وترانا من أسلم يا أمة شيما أن تصدق مفسد الصدقة ووافق ذلك مالا عندي sai wannan lamarin ya daidai da wani kuɗi da yake wajena fa qultu zan ce al yawma asbiqu ababakar sai ce to wallahi ni yau na dau azama yau sai na fita abubakar dama ai ya sa mun mun sake mun saba bugawa yana mun gaba to yau tunda baya gurin nan sai na yi abin da ba zai iya yi ba yau sai na yi abin da sayyidina abubakar ba zai yi ba in sabaqtuhu yawman ai ma sabaqtuhu yawman daidai da rana ɗaya ban taɓa tsere masa ba kullum shi ne a gaba a yau na samu dama kawai sai ce fajitu bi nisfi mali sai na zo da rabin dukiya ta yace ya alimu Allah ga rabin dukiya ta ni na bayar a gefe sai ya Umar ya ta kada afa yace "Ka kaga fa malam wa fi zalika fa lita nafasin tanafasin ana yake ana yake so a nuna gauninta ana yake so a nuna tsere ana yake so a bugi kirji wajen yi hidimta wa Allah da manzansa addini kar ka bar addini ya kuka wallahi in kana dama kar ka bari aljanna ka ce dabarar kake wa kanka ta iya yiwa maka ciwo danginka ko iyayenka ko yan uwanka aljanna ato yace in sabaqtuhu yawman ba taba tsere masa ba ba jitu bi nisi mali fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi cewa ma abqaita li ahlik me ka rage wa iyalanka da kawo kawo wannan kuɗin mai yawa kun san ce mislahu eh ina da kwatan kwatan a gida shi na rage musu wata abubakar san sai ga sayyidina abubakar bai fasa abin da umar ya bayar ba sai ga ya zo bi kulli ma inda wajen duk dukiyar sama ya ci shi gata wa qala lahu rasulullahi sallam sai mun san ya ce masa ma abu kaita li ahli me ka rage wa iyalanka qala sai abu kaita lahum Allah wa rasulahu ni Allah da manzansa na ban musu a gida ba abinda na rage musu Allah da manzansa na bar musu wanda zan ce la usabiquka ila shay'in abada abakan ni na far layin ka gaskiya ba zan sace gasa da kai ba domin na fuskanci imanin naka ba irin nawa bane gaskiya mm. shi sa su kyale a ce abubakar kaza abubakar kaza a kyale hadisi ne yi ba nan sake gasa da kai ba to kuma annan ko an shi. da muke raye da shi haka ya ta haka an shi. ne ne shekara nawa da rasu sai in kwanai shekaru zai kaɗan a madina yake yana daga tun masu kuɗin duniya idan shi gaskiya yana so ya koma wajen Allah fakiri ya fita daga cikin dukiyarsa ga baki daya iyalansa wanda aka ibo wanda aka bata ci shi gaba daya kuma shi fakiri yake so ya je wajen Allah kawai shi kenan to haka ce wani abu Allah ka ba mu da cewa kuma malam shi ka sani dukiya ya kamata da take da daraja take da kima ya kamata ta siyo maka abu mafi daraja fiye da ita shine aljanna kana ta tarawa kana tarawa baka da lokacin ci ka tara dukiya abu ne mai kyau yake amma ya kamata ta siyo maka abu mafi daraja shine aljanna ka sa a tsarinka a jari ɗinka kai kuɗinka me kake so kai da su yanzu ka duba wani ba wani tarawa ike a cikin tarawa nan ba su da lokacin ma ibada ba su da lokacin ma da zai ci kuɗin ba su da lokacin zumunci ba su da lokacin kaza ba lokacin kaza ba lokacin yana cikin wannan fagauniya da tare da figi da yaga da hamburin hayam ko sai mutuwa ta zo kuma Allah shi shi mu kuma wani yana ci kuma kana ana kana cin duka akan su an shi da maganar wani sai yana ci ma kuɗin yana cin kuɗin kai kuma ana matan tambaya a kansu a wannan ba hikima ba ne babu fadil saƙil ma babu da ke magana akan falalar shayar da mutane ruwa a shayar da mutane ruwa kana da dama kana da iko a garin da wani ruwan kuɗin da zai sizar ka ruwa ba shi da shi a yi ga damar shiga aljanna ya yanzu ga damar shiga aljanna duk mutumin da Allah ya ba shi iko ya ba shi dama a irin cikin muɗin nan والله ما لها hanyar shiga جلسنا tana da قال ya محمد ابن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة عن سعيد أن سعدا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال سعد بن أبي وقاص يزوج عن النبي أي صدقة أعجب إليك يعني مع الله والصدقة تتفبرجي في أمة نيايتها قال سأل ما أنك كاي صدقة روا وتم ذلك za الله salama la ya annabin Allah ne sannan ake faɗa wannan maganar zaka ce la ka kamar ya san me za a yi a gurin nan a ya sani ai Allah ya sanar da shi ai za a zo gabar da malar ruwan da mutane za su sha wahala yake musu mafi fallar sadaka ko malar tajriba ta nuna ko ciwo ne yake warkewa a dinga sadaka ruwa warkewa ake wallahi idan ciwo mutum da yana da mara lafiya larura ta kici ta cinyewa a dinga sadaka ruwa mun sallallahu sanar yana sadaka ruwa bukata ta kici wallahi ka dinga sadaka ruwa mutane ba su da ruwan da za su shayar da su ba su da kaza ba su da ruwan wanka ruwan kaza wanka haka rijiya yi kaza yi kaza hadisi ne hasan kan sa muhammad bin abdurrahim قال سام محمد بن عمر بن عرا عرا عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن مسيب والحسن عن سعد بن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال سام محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل عن سعد بن عبادة أنه قالت يا رسول الله يا أنب الله إن أم سعد ما يبيعت يا أنب الله mata ta rasu fa yi sadaka afdal wata sadaka ce ta falala bari ta alma sadaka ruwa bari ta faha fara bi'iran sai je haƙa mata rijiya kaga ittihabi li ummi sa'ad sai aka sa sunan ummu sa'ad shi ta zaka cewa wannan Na laraba ni daga kuwait da filistin daga saudiya ai su suna ɗaukan abu suna aiki da shi haƙawa babu ka bohol yi mata rijiya yi wani famfo yi wani abu da sauransu yi wa kanka duk wasu abuwa na alkhairi وقالت هذه لأم سعد حديثنا حسن قال سعد بن الحسين ابن إبراهيم بن إشكاب قال أبو أبو بدر قال أبو خالد الذي كان ينزل في بني دالان عن نبيش عن أبي سعيد الخدري عن أبي سلم قال أيما مسلم كسى مسلما سوف دون متم مسلمي كمسلمين ونتفاتي ala uriyin musulmin da yake cikin tsarara ba su da tufafi kasahu Allahu Allah zai tufatar da shi min khudrul janna daga korayen tufafi na aljanna wa ma muslimin duk wani mutum musulmi a ta'ama musulman da ya ciyar da musulmi ala ju'a a halin yunwa da halin tabahuwa da yake ciki a ta'amahu Allah Allah zai ciyar da shi min simar janna daga 'ya'yan itace na aljanna wayu ma muslim duk wani musulmi saka musulma da ya shayar da musulmi ala zama akan kishi sakahu Allah shi ma zai shayar da shi min rahiq maktum daga wata giya a bar kawwamewa a bar kiyayewa a cikin gidan aljanna sanadin yana da rauni ma'ana tana da kyau babun fil babu da ke magana akan aran akuya aran saniya aran tinkiya su suna yi a wancan lokaci ka ba mutum tinkiyar ka ya je ajiye a gida wata da watanni don kawai dinga tatsan nonon sani yake ci tatsan nonon akwai ta tatsan nonon yana yana yin abin nan da shi ya sha koyi abinci da shi قال سنة إبراهيم بن موسى قال قال أخبرنا إسرائيل وأول سنة قال سنة مسدد قال سنة عيسى وهذا حديث مسدد وهو أتم عن الأوزاعي عن عسى بن عطية عن أبي كبشة السلولي قال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo sai khasla akwai wasu kyawawan dabi'u guda arba'in a musulunci a alahunna mafi girmansu mani manihatul anzi aran akuya aran tinki aran saniya ka ba mutum aro ma ya'malu rajulun bi khaslatin minha babu wani mutum da zai yi amfani aiki da wata ɗaya daga cikin wannan ɗabi'un guda arba'in raja a sawabiha yana mai kwaɗayi ladansu wata sadiƙa mawu'udiha da kuma gaggata abin da Allah ya alkawarta na alkhairi akan wannan aikin ba zai yi ba illa adkhalahu Allah biha aljanna fa sai Allah ya sanya shi aljanna da wannan aikin da yi qala abu daud fi hadith musaddad qala hasan fa adadna yace sai muka irga hasan bin atiya sai muka irga maduna mani hadar anzi to abin da yake ba wannan kyautar aran akuyar ba min da salam daga juyar da salama wa tashmit al-atish da lallasa mai atishawa wa imatsatul aza an tsariki da kauda datti ko illa daga hanya wani awi da makamancin wannan famar ta ba'ana an na buluga hamsa ta ashirar khasla wala ba mu iya irga sha biyar a ciki ba to yaushe aka irga su wannan in ka bibiya duka littattafai na shura akan wannan ɗabi'un guda arba'in da kuma wancan na ibnu abbas da ya gabata الإيمان بيدع سبعون شعبة وبيدع وستون شعبة حديث أبي هريرة روايته سوداء قد سوى وأن ما يدل إلا كون تنجينا كأكد سوى ba wani hakikanin yadda wani jero shi da inganci babu wannan kawai kwadaitarwa ne akan ka kama musulunci ka aiki da shi sosai domin akwai irin wannan a shari'a da a faɗi wani adadi an gani ba don ka abin nan ba don kawai ka dage ka aiki da yawa da ne da ka samu na musulunci ka kama kai aiki da shi da abin da ka samu ka kama kai aiki da shi to mun kai kan babi mu kai babu kan babi to ba shi haka abin da muka faɗa da da kuma mulada wanda muka faɗa bi fufir Allah ka yafe mana Allah ka taimake mu ka bar zamana ko mana kai riko da hannayen mu ya Allah din damuwa da muke ya Allah din damuwa da muke ya Allah din damuwa